cikin wasannin da aka buga nan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya kungiyar kwallon kafa ta ƙasar peru ta lallasa jami'ar kwallo uku da ɗaya japan 'yan ƙasar da shekara sha takwas sun samu nasara kan estado da ƙwallo biyu da babu kasar portugal koyon kasar shekara 18 sun lallasa kasar norway da kallo uku da nema yayin da el salvador ta sha kashi a hannun ecuador da kwallo uku ita ma da nema a yau kuma akwai wasan sada zumunci tsakanin kungiyoyin kwallon kafa inda bayan munich timbi za su fafata da welka innsbruck da misalin karfe 4 na yamma agogon nigeria bangaren premier league na tarayyar nigeria na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23 wanda ba a samu daman buga shi ba saboda wasu dalilai a jiya kungiyar kwallon kafa ta Akwa United ta lallasa Wiki Tuwaris da ke garin Bauchi da kwallo biyu da nema inda a yanzu haka kungiyar ta Wiki Tuwaris take hanyarta na zuwa jihar Anambra domin fafatawa da kungiyar kwallon kafa na Efan Uba a wasan mako na 25 na gasar Premier League na nigeria inda Wiki a yanzu take mataki na 15 daga kasan tebur ita kuwa Sheffield wata na mataki na biyu daga saman tebur. A bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid Fernando Torres dan shekara 33 da haihuwa ya ki amincewa da wata tayin da wata kungiya ta yi masa daga jiha daga kasar Mexico. West Ham tana zawarcin mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Joy Hart a matsayin aro. ana shirin kammala ciniki tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila da real madrid da kasar spain a kan sayan dan wasan real albaro morata dan shekara 24 a sati mai zuwa a kan kudi fan miliyan 65 Roma ta ce ya zama dole wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta biya fan miliyan 35.5 in har tana son sayan dan wasanta mai suna Mohamed Salah dan shekara 24. malone Santos dan shekara 21 ya zama cikakken dan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona inda ya rattaba mata hannu na tsawon shekaru uku bayan da ya zama aro a kungiyar a matsayin daga kungiyar kwallon kafa na Fluminense daga shekara ta 2016 zuwa 2017. Quarinton Talinson ko ya koma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ne daga kungiyar kwallon kafa ta Lyon akan kudi euro miliyan 41.500 daga karshe Manchester United ta kammala sayan dan wasan Benfica mai suna Victor Lindelof akan kudi fam miliyan 31 huta lafiya.